jama'a masu bukata na musamman kenan wato na su ke wani jerin gwano a yola fadar jihar adamawa inda suke neman da gudanar zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana mr bitrus richard shi ne mako ya jagoranci wannan jerin gwano da nakasassun suka yi ya ko bai na wasu matsalolin da suka fuskanta a zaben shugaban ƙasa da ya gabata inda ya ce hukumar zaben kasa inec bata ma cika alkawuran da ta yi musu ba eh to hakikanin gaskiya alkawuran da inec ta yi mana kasancewar matsalolin ma lokacin zaɓe bukata bai biya ba domin sun mana alkawari za mu samu ballot paper in braille musamman ma makafi da kuma wayanda ba su gani sosai za a ba su glasses magnified glasses uh, wanda hakan mun ga akasin haka a lokacin zaɓe sai dai abun da za mu iya mu yabawa inec shine sukan tuntube mu a cikin dukan programs na sukan sukan kira mu su ga mana gashi gashi abubuwan da suke da niyan su yi mana sai dai aiwatarwan ne bai samu ba amma maganan layi a lokacin zaɓe wannan kan mun samu sauki domin yanzu kana zuwa za entertaining naka ka je ka yi zaɓen ka ka tafi abunka ba kaman lokacin baya da za a ka shiga layi tare da masu lafiya ka daɗe a cikin rana ba to wannan kan inec ta sauwaka mana wanda kuma muna godiya domin wannan. Ita ma dai wannan baiwa Allah Talatu Jadiyel ta ce aka nuna musu wariya ne musamman ma a karkara idan suka je zaɓe. Lokacin zaɓe masai abin da muke fuskanta shine wata rana wurin da kamar irin kauye-kauye ba su bar na kasasu su yi zaɓen ɗin da wuri su tafi gida ba. in an wayar da kai a cikin birni hakan nan a kauye ba su sani wai ga abin da yake faruwa ba so in mu su ce a su ma sun daɗe da sayawa nan ya za a bar wane ya yi zaɓe ya bar su ne masu muna so ba wai a cikin eh, cikin ya za <laughs> gari gaba eh, eh, state capital din ne za a wayar da kan mutane ba ya kamata a je har kauye-kauye a wayar da kan mutane don su sani hassan ibrahim da ke zama jami'ar labarai na haɗaka kungiyar masu bukata ta musamman a najeriya wata na kasasu ya ko ne da su gudanar zaɓukan ma a sassan najeriya kuma maganan zaɓe da za a ce zaɓen shugaban ƙasa eh, mutanen mu sun fito kwarai da gaske sun yi zaɓe amma alkawuran da ita hukumar zaɓe ta yi tun dama mu muna cewa ba ta ɗauko hanyar cika waɗannan alkawuran ba domin sun tsara shi ne a kan kansu domin duk wanda ka je rijistan katin ka. na ɗaya ba a tambayan kai na kashashe ne ba a tambaya kai makaho ne ko gurgu ba su da wannan data ɗin balle su san a ina ne data ɗin wurin polling unit ɗin da makafi za su yi zaɓe a kai braille ballot ko kuma wannan yana da partially sighted za a iya kai mishi magnifying glass domin ya samu ya yi zaɓe da shi wannan ba su da shi tun fari dama mun sani suna shiryawa on their own ne ba su ɗau matakin gyara yadda makafi za su fito su yi zaɓe ba amma a wasu wuraren na ga sun yi kokari kamar gefen fitar da akwatin zaɓe yadda mutane ba za su samu matsala ba amma har yanzu dai da sauran gyara koma da menene fata shine Allah sa guda da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya